a irin wannan yanayi ne kuke ganin cewa idan an raba najeriya za mu iya zama lafiya a irin wannan yanayi in aka raba najeriya aka ce an kyale mu mai muke tsammani ne wallahi mu tashi fa mu farka fa a ce wai ilimi ya zama shiririta ka gaya mun wace ƙasa ce a duniya ka kawo mun guda ɗaya ƙasar da ta ci gaba a duniya babu ilimi kawo mun guda ɗaya duk duniya ƙasar da kaga ta ci gaba da me ta ci gaba da ilimi kuna cewa kuna yaƙi da boko haram to idan ba ku yi yaƙi da haɗuwar jarabawa ba boko haram ba za ta taɓa ƙarewa ba idan ba ku yi yaƙi da lalata ilimi ba boko haram ba za ta taɓa ƙarewa ba kidnapping wato ka lura da abin mana ka lura da kyau abin da nake gaya maka an samu masu bindiga suna cewa boko haram su ba su yadda ai boko ba an samu masu bindiga suna zuwa makaranta su kwashe yaran da suke karatu sannan kuma aka zo aka samu wani yanayi da 'ya'yanmu za su rubuta jarabawa su je su zauna ba su san abin da za su rubuta ba to me yake faruwa kenan ana so a destroying mu totally ana so a defeating ɗinmu ko ta ina amma mai hankali ne zai gano cewa ba ƙaramin bala'i ne ya sauka a cikinmu ba in aka ce jihar kano kashi goma ne suka ci kashi nawa ne kashi goma suka ci jarabawa a wayek kashi casa'in duk sun faɗi wannan ya kai a sa state of emergency ya kai a ce an yi taron gaggawa maza-maza daga fitowar result din mu ji gwamnan jihar kano ya kira duk masu ruwa da tsaki ya ce wani irin bala'i ne ya saukan mana a kano amma ina wannan ba matsala ba ce a wajen mutanen arewa faduwar jarabawa ba matsala ba ce a wajen 'yan Najeriya. Jam ɗin nan da aka yi, result ɗin da aka fitar a jam ɗin nan, wallahi ya kai a ce mu ji majalisa ta ɗau zafi. Ana ta maganan cewa me yasa za a ce ƙasar nan jam ya lalace haka, me ya faru, ya kamata a yi wani abu akan ilimi. amma tun yaushe muke magana a kan policy of education ɗinmu ma a yi review ɗin shi akwai matsala. Wa'ina suna ganin shi wannan liman ɗin, komai sai yayi magana akai a ba komai ba ai ba na magana akan tsadar sadaki da arhayi Allah ya sa mu dace na. I get up, time is barely on our side